kallo da sauraro a cikin wani wata mai tarin albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ibada da fatan muna cikin goshin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hakan amin sun amin Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mu ya karba mana ya gafarta mana laifukan mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda shi dan ya bijiro mana da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka musulunci da musulmai Allah ya zauna da mu lafiya ya kade mana fitina rayuwa wanda muka sani da wanda bamu sani ba iyayenmu ƴan uwanmu wanda suka mu gidan gaskiya Allah ji kansu jahama ki haske ka kabarkan su idan namu ya zo ya Allah sa mu cika da kalmar shahada yau cikin iko Allah ramsa kudarsa muna darasi na hudu kuma za mu duba ne kamar da tsarin cin abinci azumi yanda ya kamata ya kasance idan azumi ya kama ana samun sauye-sauye da dama wajen cin abinci na ciki ba a saba ba wasu dama ba su saba ko da azumi na filfili ma ba su saba ba to yanayi da ake faruwa ake samun kai a ciki ana samun wasu idan aka zo ko sai a ce kowane irin abinci za su ci a tara wake a tara shinkafa dan wake a tara waye idan aka zo aka ci aka yi ham sai a zo kuma a gani sallah ma ba za a iya ba to shi abinci azumi tsari ake yi tsarin nan yadda ake yi ciki ya wuni babu abinci farko abin da ya kamata yi akwai masu shan shayi akwai shayi na spices ya kamata su yi idan suka yi wannan shayi na spices yana taimaka wajen warware hanji kuma yana ƙara lafiya yana eh, narkar da maiko a jiki ya sa kuma gabbai zaman so karfi saboda yin ibada irin kamar cinnamon su shayin cardamom din nan su lemongrass din nan suna da kyau kwarai da gaske shayin goriba goriba daya da kuke cin nan nake ci da goriba wannan goriban ana kankare shi ana yin shayi da shi yana ƙara lafiya musamman masu hawan jini ina ƙara jaddadawa saboda wannan azumin za a yi shi a rana sosai saboda haka masu hawan jini su tabbatar da suna shayi irin na goriba su kuma wa'anda su kuma suke da ciwo kamar irin masu yawan mura wa'anda ba wai su je kawai su rika kama ruwan sanyi suna haɓaka ba wasu suna kuskure da dama idan aka zo buɗe baki sai su ɗauki ruwan sanyi ƙarara daga fridge sai su ɗauka kawai su danna a bakin su kawai su yi ta sha ciki ya ƙulle, hanji ya ƙulle. wasu lokacin sai ka samu ma ciwon kirji ya kama su ko cututtuka ya kama su ciki ya zamanto ya zama damuwa yana kurkuru ana kokarin kai su asibiti ko wani abu ruwan ɗumi ya kamata a sha ruwan ɗumi nan kuma a yi shi da tsari idan ana so a nemi ganyen shayi mai kyau a harhaɗa a samu waɗanda suka iya haɗa shayi na kanimfari na su citta na spices da ma dama a yi a samu a ci abin da ya biyo ba ne idan har aka samu aka ci abu mai maiko a bi shi da ruwan ɗumi ba da ruwan sanyi ba idan ba za ki iya yin shayin ba ruwan ɗumi a bi shi da shi yana taimakawa wajen narkarwa sannan a wannan yanayi a samu fruits. watan fruits kayan itatuwa da kuma ganyayyaki a rika cin shi a cikin abinci duk abin da Allah ya hore miki in ce ganyayyaki ba fa ina nufin sai an yi irin na turawa ba ki dauka ko ana magana ne in wasu aka ce musu ganyayyaki sai su dinga hangen wani nesa zaki iya yin kwadan ki kwadan nan ko na zogale ko kwadan alayyaho ko kwadan ogu wayannan ganyen da su tafasan nan su waye in kika samu irin wannan ganyayyakin zai taimake ki kwarai da gaske wajen sarrafa gida sa'annan mun san yanayi yanzu abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore idan kunun gyada ne idan kunun tsamiya ne idan kunun kwakwa ne idan kunun madara ne duk abin da Allah ya hore a samu a cika a daina haɓaka abin da ya fi karfin mutane ana zuwa ana ci dole dole sai an jajjera sannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore musu abin mamaki da abin tsoro sai a ga mutum a gida ɗaya an sa kunun gyada a sa kunun kwakwa a sa kunun tsamiya a sa kaza a sa cow leg a sa kifi bushashe a sa kifi danya a zo a sa nama iri iri a sa abinci a yi shi mutanen gidan ba su fi mutum hudu ba a wannan gidan sai ka samu makota ma ba su san su je su ba wa makota su samu su ci abincin ba ba za su yi wannan ba zama za su yi su miƙe kafan su kawai su yi ta ci ga masu gadi ma wasu ba za a ba su ba ba za a ba masu gadi ba ba za a ba direbobi ba za a ba su masu wanke wanke da shara ba wani gidan waɗanda ma suka dafa a wannan gidan ba za a taɓa kula da su a ba su ba to menene haka ina za ka yi ciyarwa a cikin wannan wata na ramadana yana da mahimmanci kwarai da gaske kina kokari ina kokari muna kokari mu ji tsoron Allah saboda mu samu ladan wannan ayyuka da zamu yi a cikin wannan wata na Ramadana. kar ki sake ki ce kawai dan kawai mijinki yana da shi ki ta yin abin da kika dama dare yayi ki kasa sallah a zo wata za a samu magariba ba za ta taɓa yin sallah wani lokacin ba ta narka abinci ya fi ƙarfinta tana kwance a wurin sai ka ce wata menene ya kamata mu gyara rayuwar mu tun yanzu mu san muna da tsari abinci mu ci daidai abin da za mu iya ci kin yi an yi buɗe bakin nan kin samu kin ci dabinan nan dabino a samu ko ɗanye in aka samu ɗanye shine mafi ala idan ba a samu ba a yi amfani da busasshiya idan ba a samu busasshiya ba a yi amfani da ruwa Ayi amfani da ruwa ba fruit ba ba inda ya zo a fruit a sunna sai ayi amfani da ruwa wannan ruwan sai ki addu'a zahaba zam'u wa tilatul uruq wa thabata al insha Allah wannan addu'a kika yi sai ki daga hannu kuma ki roki Allah abinda kike so nema alkhairin duniya da lahira yar uwa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi ya ba mu albarkacin wannan watan Ramadan ya yafe mana da fufukan fasbanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tashar Sunna TV tashar Sunna TV tashar Sunna TV